jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a majalisi na ashirin a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari kariya da albarka da tsari yau ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 kuma da daga daren yau ne za mu shiga dararen ƙarshe guda goma na wannan wata waɗanda su ne darare da suka fi kowaɗanda darare alkhairi Allah ya mana muwafaka da kyautata ibada a ciki da kuma dacewa da tsayuwar daren lailatul qadr wannan rana ta yi daidai da ranar biyar ga watan shida shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani a cikin suratul kahaf za mu tashi aya ta 98 insha Allah ga tambayoyi da aka rubuto assalamu alaikum na roƙon Allah ya haɗa ka da dukkan alkhairi ya kuma raba ka da dukkan sharri amin ya ce tambaya ta ita ce malam nijar sun riga najeriya ɗaukan azumi na fara azumi a Nijar bayan an yi goma sai na dawo Nigeria ranar da na dawo ban yi azumi ba saboda tafiya to da na zo Nigeria suna da goma a yanzu suna da goma a yanzu ina da sha tara to suna da ashirin a yanzu ina da sha tara ko a yanzu a lokaci sun dawo suna da goma a yanzu ina da sha tara su ma suna da sha tara to yanzu idan aka kammala azumi ashirin da tara ko talatin ya zan yi da wanda na sha ai wanda ka sha ramadan ne saboda haka yana nan kanka saboda haka don an haɗe da sha tara ba za ka ce shi kenan a in ta yi ruwa rijiya <laughs> ba za ka yi haka ba saboda ka riga ka sha ramadan sai ka rama saboda haka idan aka yi za ka ɗauki hukuncin nan ne ba hukuncin nijar ba da haka idan aka yi kwana 29 na azumi in aka ga in aka ga wataren 29 kaga mu 29 muka yi nijar 30 suka yi to za ka sauke tare da mu za ka rama wannan guda ɗaya da baka yi ba duk da ka yi 29 amma za ka ɗauki hukuncin mai yin 30 ne saboda za ka rama wannan ɗaya da ka sha idan kuma najeriya aka cika ya zamanto talatin to kai ranar talatin ya zamanto maka talatin da ɗaya kenan to azumi baya zamantowa talatin da ɗaya sai dai bisa abinda muka rinjayar bisa fatawar da bisa mazhabar shekul islam ibn taimiyya bisa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as yau mai sumun nas wal yau mai yuftirun nas wal yau mai yudhhi nas azumi ran da jama'a suka tashi da azumi ne ranar sallah karama ran da jama'a suke sallah karama ne ranar sallah babba ran da jama'a suke sallah babba saboda haka za ka yi azumin wannan rana a matsayin cewar ranar da jama'a suke azumi ne ba a yi sallah ba a sai dai ba dole ba ne jumhurin mazhabar malikiya shine kan cewar za ka sha azumi amma ba a bayyana ba ka ɓoye don saboda ka tsare addininka kada ya zamanto cewar a ganka kana shan ruwa a ce wannan wani mulhidi ne ko kuma wani wajen ma'a maka rajamu to amma abinda muka yi fatawa da shi shine matabar shekul islam ibn taimiyya ka yi azumi ka kama bakinka a kan cewar wannan ran da musulmi ne suke azumi da ka kai ma sai kai azumin wannan rana duk da yake ba lazimi tun da wata ya kassa kwana talatin ba zai kai kwana 31 ba saboda haka wannan azumi da kake kana yin sa ne dan aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan cewa yana daga cikin Ramadan da yake dole ka azumce shi ba domin idin ka bai zo ba ranar idi ba ta yi ba ba za ka je filin idi kai kai kadai kai sallah ba domin alfitur yau mai yuftirun nas da jama'a ake sallar idi saboda haka ba za ka azumce shi kamar yadda musulmi suke azumtarsa amma ba zai zamanto a matsayin wato azumin ramadan ba sai dai dan koyi da musulmi akan cewa suna azumi a wannan ranar musulmin wajen da kake wannan shine ne abin da ya bayyana akwai akwal daban waɗansu sun ce lallai ka karya azumin bai halatta ka azumce shi ba amma ba za ka yi idi ba waɗansu kuma suka ce ka ka karya shi a zuci wato ka nufi yin azumin a zuci amma ka kama bakinka saboda tsara addini akwal dai na malamai kusan sun kai guda uku a wannan matsalar abinda muka rinjayar shine wannan magana da muka ambatar magana shekul islam ibn taimiyya wallahu ta'ala a'lam idan mutum ya tafi daga nan a hassan idan mutum ya tafi daga nan ya je niger rana 29 suka ga wata shi kuma azuminsa 28 to ya zai bai cika ramadan ba 28 in ya azumi ya azumi ranar sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisin abu sa'id al-khudri idan yayi sallah yayi 28 bai cika ramadan ba domin ramadan domin wata 29 ne ko 30 to a cikin irin wannan yaya zai yi zai yi sallah tare da mutane bisa wannan hadisin na Aisha wal fitru yawma yufṭirun nas sallah ran da mutane suke yin sallah ce saboda haka idan yayi azumi 28 zai sai ya rama kwana ɗaya na ramadan sai rama kwana ɗaya na ramadan wanda da shi ne zai cika ramadan ɗin sai zamanto 29 an fahimta aiko haka mutum zai yi koyaushe inda kake nan za ka yi hukunci eh, inda kake nan za ka yi hukunci ba za ka yi istishabul asal ba domin asal a nan wajen wato wani asal ɗin ya zo ya keɓance shi ƙa'idar da malaman fiƙi suke faɗa ta istishab ba ta hau kanka ba a nan wajen al'asul a wajenka ya canza da ka zamanto mazaunin wani wajen saboda haka ba za ka ɗauki hukuncin wancan wajen inda ka ga wata ba za ka ɗauki hukuncin inda kake ne to yanayin aiki ya haɗa mu kwana da wanda ba musulmi ba a ɗaki ɗaya ni na ajiye ƙur'ani a ɗakin shi kuma yana kawo mata yana fasikanci da su shin aje ƙur'ani akwai laifi a aje ƙur'ani babu laifi a inda yake tunda shi alƙur'ani littafin Allah ne ba wulakanta shi ake so wulakanta shi shine ba a so kan a tattaka shi ko a yayyaga shi amma mushkilan gare ka ne kai da kake zaune inda ake saɓan Allah kana zaune mutum yana kawo matan banza yana fasikanci da su kana ji kana jin abin da yake bai halatta ba kuma kana ganin su watakila ko ma dai baka gansu ba yayin da suke za ga matan da suke shigowa saboda haka wannan ba haƙƙin zamantakewa ba ne na haka sai ka nemi musanya ka nemi canji wannan halaka ce kai kanka kake don da kanka gare ta saboda haka mutum ya nisanci Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ƙarabu zina kada ku kusanci zina to wannan abin da yake maka kusantar da kai yake zuwa ga zina Allah ya kare kai ya kare mu baki ɗaya. sannan wannan ya ce malam ya halatta mutum ya yi wa kansa addu'a Allah ya karɓi rayuwarsa sakamakon wata masifa da ya shiga malam abin da ya sa na faɗa haka don an wayi gari don in wayi gari in ga iyalina da 'ya'yana suna bara cikin ƙasƙanci da wulaƙanci, to gara a ce ba na rayuwa kuma na ga hakan na fuskance ta kuma ni ba zan iya ba ina roƙon ina roƙon mutane ba Allah kai ba ina roƙon ni na ba zan iya ba ina roƙon mutane Allah kai ne mai afuwa kana son afuwa ka yi mana afuwa da fatan za ka gane rubutun nawa Allah ya baka nasara amin alhamdulillah na yi ƙoƙari na ɗan gane ɗin Allah ya yi maka Allah ya sanya maka mafita ba a roƙon Allah akan cuta da ta sauka mutum baka san abin da Allah zai kawo gobe ba ka zamanto mai kyautata zato ga Allah ka yi bakin ƙoƙarinka a kan nema da kuma neman taimakon Allah jalla wa'ala da kuma a babu laifi mutum ya shiga cikin tsanani irin wannan ya yi tambaya amma in zai tambaya ya tambayi shugaba ya tambayi sarki ko ya tambayi salihan bayan Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wanda ya tambayi sarki falam yuliha fil mas'ala to bai yi lallaciya ba naci da aka hana a cikin ro a cikin tambaya bai yi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasalin nasa shai'a, fa in kunta la budda sa'ilan fala tasal illa salihin kada ka tambayi mutane komai idan la budda sai kayi tambaya to kada ka tambayi kowa sai salihai wato mutanen kirki masu addini su zaka tambaya to in halinka ya isa domin wanda ya shiga cikin irin wannan hali tambaya ta halatta a gare shi mai tambaya ta halitta a gare shi wanda tsanani ya kai shi irin wannan na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye maka ya yaye mu sauran bayinsa tsananin da ake ciki a cikin wannan al'umma na yunwa da rashi Allah ka yaye mana Allah kawo mana sauki Allah ka ciyar da mu ka ciyar da mu muna cikin yunwa yan uwan muna cikin yunwa Allah ka ciyar da mu wanda suke da rashin tufatarwa Allah ka tufatar da su ga halin tsoro ga halin tsanani ga halin masu garkuwa da mutane ko yau dinnan shekaran jiya wani bawan Allah da kullum yake lizumtar majalisun nan an yi garkuwa da mahaifiyarsa a yanzu din nan suna neman wai sai an biya kuɗi za a sake ta dattijuwa tsohuwa don rashin wato rahama an yi garkuwa da ita wannan al'amari ya dawo a cikin wato hanyoyinmu na cikin jihar nan abin nan ya dawo a cikin wata mai alfarma kamar wannan ko mutanen da suke waɗannan abubuwa da su waɗannan uwanmu ne musulmi masu magana da harshenmu kuma suna da awa an ce suna sallah amma ga abin da suke yi muna roƙon Allah ya yaye mana wannan masifa su kuma waɗannan ashararren mutane Allah ya mana maganin su Allah ya karya ƙarfin Allah ya dakusar da ƙarfin Allah ya sallada bayansa a kansu kamar yadda suke wannan jefa razani da ɗaukan makami akan bayan Allah muna roƙon Allah ya mana maganin barnar su inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fil hayati dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim Allah ka sallada wannan aya akan su sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا نعم <clears throat> الله يتي قال هذا رحمة من ربي ذو القرنين سيتي هذا رحمة من ربي wannan wato toshiya da kariya da na gina muku rahmatun min rabbi rahama ce daga ubangijina wato ni'ima ce da ya mabayinsa domin wannan ya hana fitowar waɗannan maɓarnata domin su rinka yin ɓarna a cikinsu ya ce ba ni wato kamar yana ce musu babu wata baiwa da nake da ita a kanku da wata falala da ne muku domin abu ne wanda yake daga ubangiji na ba daga gare ni ba to wannan yana daga cikin sanin Allah na shi wannan sarki ne. ya ce kuma wannan ya nuna abinda malaman musulunci suke faɗa suke cewa wato as-sultan zillullahi fil ard shi sarki inuwar Allah ce a bayan ƙasa wato da yake ka Allah yana kawo ma mutane hutu da wato ingantaccen mulki ingantaccen mulki shine wato hutu ne ga mutane kamar yadda inuwa take hutu saboda da shine ake tsare jininsu da dukiyoyinsu da rayukansu a cikin wannan ayar ne akan wannan ne imamul qurtubi a tafsirinsa yake cewa a wannan ayar akwai dalili akan cewa wajibi ne farilla akan sarki shugaba na musulmi ya tsaya da tsare wato da tsare garuruwansu da rayukansu da dukiyoyinsu da kuma dukkan inda ya san cewar za a kawo musu wato hari kan a keta alfarmarsu a keta zaman lafiyarsu wajibi ne ya toshe wannan kafa kuma ya gyara wato kafa da ake da za a iya shigowa don a far musu daga cikin dukiyoyinsu da Allah ya sanya dukiyar al'umma dukiyar ƙasa wadda da ita ce ake ginawa da ita ce ake gina ƙasar wanda wannan dukiyar tsare haƙƙinsu ne farkon abin da ya waje ba yayi bai kuma halatta a gare shi ya ce zai farlanta musu wani haƙƙi wata dukiya wadda za su biya shi ba don yi musu wannan sai dai idan dukiyar da take ta al'umma ta gaza to babu laifi zai iya sanya musu wani haƙƙi wanda za su kawo gudumawa wanda da wannan ne za a samu a tsayar da wannan maslaha ta gina al'umma amma karɓar wannan kuɗi shine haraji da ake sanya ma mutane ya ce ana yin sani da sharaɗi guda uku na farko wato daga cikin sharaɗi na farko kada ya zamanto ya fifita kansa ya keɓanta kansa da wannan dukiyar wato kada ya zamanto mai handuma ga dukiyar al'umma yanzu kaga a ƙasashen turai da ƙasashen yamma hana haraji yana daga cikin manya-manyan laifuffuka in dai ka hana haraji sai ka je kurkuku ba zancen tara sai ka je kurkuku to shi yasa kuma barna da cin kudin hukuma shi ma yake daukan wato horo mai tsanani in dai ka ci dukiyar al'umma sai ka je kurkuku sai an daure ka ƙasa ku irin china in ka ci dukiyar al'umma kisa ne su kashe mutum suke saboda cin amana ne dukiyar da aka hada ga baki ɗaya ta al'umma don a gyara al'umma da ita mutum ya zo ya zaɓe ta da kanta to kaga har malaman musulunci sun ce sharaɗin ka sanya ma mutane haraji idan dukiyar al'umma ta gaza wajen getta al'umma shine kada ya zama to ka fifita kanka ka keɓance kanka da ci kada ka cinye hmm. mu sai ka ga baki ɗaya hmm, kudin subvention da aka bayar na local government gabaki ɗaya chairman ya zo ya ɗauke su gabaki ɗaya ya zo ya zauna a raba ga na wannan ga wanda za a kai ma wannan ga wanda za a kai ma wannan shi kenan hmm. to irin wannan cin amanar ba wani abu ne ya kawo mana ba illa jahilcin jahilcinmu shi ne domin waɗannan wanda suke wannan saboda jahilcin su za mu dawo muna cewa sai wani hmm. mu ɗin ne wanda dukiyar mu ce mm, daga baya za mu zo muna cewa sai shi shi wannan barawa mm. sharaɗi na biyu kuma ya ce kuma ya fara da mabukata kafin ya kai ya zuwa ga waninsu na hudu kuma ya zamanto cewar ya daidaita wajen bayar da wajen raba ta wajen amfani da ita wato an yi budget kuma budget din ya zamanto mai adalci da wannan sharaɗi ne ake karɓan haraji in ba da haka ba bai halatta ba kun ga shi yasa shehu usman ya yaƙi sarakunan haɓe ɗaya daga cikin dalilan da ya bayar akan abin da ya musu shine sun ɗora wato haraji na zalunci akan talakawa bayan kuma ba wani abu suke ba to a shahid a anan shine cewa haƙƙin shugaba ne ya kawo tsaro a cikin rayuwar al'umma kamar yadda waɗannan suka nemi tunda suna ƙarƙashin mulkin zulƙarnain suka nemi ya kare su daga ɓarnar da ya juju wa majuju suke yi na karkashe su mutane da suke da karkashe al'umma da ruguza al'umma da suke yi suka ce shi sarki zulkar ne ya amfani da mulkinsa kan ya kawo musu tsari da kariya daga gare su da ya yi bai zo kamar yadda ake cewa to gashi mun yi muku kaza mun yi muku kaza hmm, kwanan nan aka yi democracy day abinda ake ta faɗa kenan ko mun yi muku kaza mun yi muku kaza to amma shi sai yace, ce hada rahmatun min rabbi wannan rahma ce daga ubangiji na to sarki kenan wanda ya san amana ya san abinda yake yi ba falala yake yi ma mutane ba ba alfarma yake musu ba haƙƙin su ne yake ba su kuma daga Allah abin yake to wannan kun ga shine irin koyarwar musulunci dan haka bai kamata mu rinka ruduwa da irin waɗannan ba idan masu mulki suka zo suna gaya mana sun yi kaza sun yi kaza to mai musu hisabi da kuka yi kaza da kuka yi kaza mai kuka samu har kuka zo kuka yi wannan abinda kuka yi din ya yi daidai ko bai yi daidai ba hmm? akwai wani website ya kamata a samari masu kokari a cikin social media yasir ya kamata kuma yi da hankali a kansu a budget it budget haka suke rubuta shi budget suna bibiyan duk kasafin kudin kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya da abinda da aka ce za a yi kuma su gani an saki kudin in an saki kudin an yi abin idan an yi abin an gama ya dace da kudin da aka ce an saka ko bai dace ba to wannan shine muhasaba ka sanya ku sanya shugabanni su zamanto suna karkashin ku to ya kamata waɗannan waɗansu samari ne ba musulmi ba suka samu suka yi wannan kuma suna so su faɗakar kowa zai iya shiga ya ga abin da ake yi shi kansa ya monitoring to ya fi a rinka shiga gidan rediyo ana sanya hukuma ta zamanto ta kare kanta bisa bayani na ilimi da aka samu ba a je ana yin biki akan wannan ba ana zagin wannan ana guga zana ga wannan ana ba'a ga wannan ana tsi ana yin ashariya ga wannan dan an ba mutum naira biyar naira dubu biyar cikinan sai ya je ya je ya sayar da alfarmar abin nan azuminsa da hanyar wato sakin bakinsa akan haƙƙin bayan Allah wannan ita ce ainihin siyasa ta gaskiya ya kamata ku kula da wannan a sanya masu mulki ya zamanto ana yi musu wato suna da mas'uliya su kara kansu a gaban wato a gaban mabiya mu abin da ya cuce mu shine an sanya wakilai an sanya wakilai majalisar jiha su ne za su sanya gwamna ya zamanto cewar suna sa shi ya samu mas'uliya abinda yake yi daidai ne ko ba daidai ba ne to amma yanzu duk inda muke gani majalisar a aljihu gwamna take ba abinda za ta iya yi idan ma ba ta yadda ba shugaban idan ma suka ga za su in ya ga za su yi masa wani abu cikin dare za a je a shirya a tsige shugaban majalisar a kawo wanda zai abinda gwamna yake so hmm? abinda al'ada kenan to ta yaya za a yi a ce an samu mulki babu mas'uliya babu wanda zai muhasaba hmm? kiranye da ake ce ana yi ba a yi ba za mu iya ba saboda an mai da abin komai sai da kuɗi saboda ka yayin da ka tashi ma kace za a kai ma 'yan majalisar in ba sa yi kace za ka yi musu kiranye tuni wanda suka bi ka kuɗi za su je su shirya duk a zo a watsar da abin duk ba wani abu ne kuma saboda ana amfani da jahilcinmu na haka dole ne mu tashi mu faɗakar da kanmu mu tashi ne ilimi inda muna son mu samu gyaran al'umma mu samu mulki na adalci to Allah madaukakin sarki yace fa idza ja yace fa idza jaa wa'du rabbi yace dulqarnaini sai yace to idan alƙawarin ubangiji na yazo alƙawari a nan wajen shine alƙawarin da Allah yayi na kan cewar wannan kariya za ta zo ƙarshen ta shine zahiri cewar tana da iyaka to idan wannan alkawari na ubangiji na ya zo ja'alahu dakkan a kira'ar jumhur zai sanya shi daga-daga wato ya dagargaje ya zamanto daidai da ƙasa ya yi labar ko kuma ja'alahu dakka a kira'ar a hafs kenan wadda ita ce a kusan shi da yan kofa haka suka karanta da shi da hamza da kisa'i alkufiyun ja'alahu dakka zai sanya shi ya zamanto wato kamar bayan a taguwa mara tozo wato ya zamanto flat level daidai da ƙasa da ba ya yi tudu ba ya yi sama to zai mayar da shi daidai da ƙasa ya zamanto ba shi da wani alamarsa wa kana wa'du rabbi haƙa kuma alkawarin ubangiji na gaskiya ne wato wannan abin tabbas zai faru to shi ne aka ce farkon farawar rugujewarsa shine wanda annabi sallallahu alaihi ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kamar yadda ya zo a hadisin a ummu habiba wanda bukhari ya ruwaito a daidai tafsirin wannan ayar ya kawo shi hadisin cewar toshiyar ya juju wa majuju ta rushe gwargwadon halƙa ɗaya yar kankanwa to farkon farawar rushewar rushewarsa kenan to ya rushe shine rushewar da a wannan rushewar da aka faɗa ita ce rushewar da take dabda za ta faru ne dabda sa'ar alkiyama ko ka ta riga ta faru ta riga ta faru kuma fitowarsu da suka yi shi ne fitowar da waɗansu malaman tafsiri suka fassara da cewa su ne fitowar mogol da tatar ko kuma a'a wannan rushewar ba ta faru ba za ta zo ta faru a ƙarshen zamani lokacin ba bayyana ya juju ma juju bayan saukar annabi isa wallahu ta'ala a'ala wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd kuma muka bar sashen su sashen su ya juju ma juju a wannan rana suna wato cakuduwa da juna wannan wace rana ake nufi malaman tafsiri sun yi sabani a tafsirin yawma idhin wato ranar da aka gina wannan garu a wannan rana sai muka bar ya juju wa majuju suna cakuduwa da juna wato da aka hana su shigowa fitowa daga inda suke sai suka rinka cakuduwa da juna suna cin kansu wato kamar ruwa kamar yadda ake cewa kannaru ta'kul ba'daha in lam tajid ma ta'kulu kamar wuta da take cin kanta in bata samu abin da za ta ci ba wato sai wato a wannan rana da aka toshe ya juju wa majuju daga shigowa cikin wurin da za su yi barna ga sauran kabilun bani adam sai suka rinka wato barna tsakanin kansu suka rinka kashe kansu suka rinka cin kansu to dama haka mabarnaci yake in ya rasa wanda zai mabarna barnarsa sai ta ci kansa ko mutum ne ma mai mummunan hali wato mai masifa idan ya rasa wanda zai ma masifar sai ya ci kansa da masifar hmm. to wannan fassarar da su Ibnu ashur suka yi kenan amma da yawa daga malaman tafsiri sun ce wa tarakna ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'd zamu bar sashin su suna cakuduwa da sashi ana nufin bani adam yawma idhin ai ranar da alƙawarin ubangijin ka zai zo wato wannan ishara ne ga tashin alƙiyama kan cewa a ranar tashin alƙiyama haka mutane za a cakudu a cakudu da juna to da yake makasudin wannan sura shine tabbatar da ranar alkiyama a bisa dukkan tafsirin guda biyu wannan ishara ne ga ranar alkiyama idan a tafsirin farko ne cewa an tare su suka zamanto sun cakudu da juna tare da yawansu saboda su ya jujuwa ma juju suna da yawa sai ga su an tare su yadda duk da yawansu sun kasance an tattara su waje ɗaya kamar yadda zulkarnaini ya yi to idan ya yi irin wannan to ina ga ubangijin zulkarnaini zai iya haɗa bani adam baki ɗaya a lokaci ɗaya ya zama to sun cakudu da juna saboda haka a cikin wannan akwai ishara ga tashin alkiyama da yadda Allah zai tara mutane ga baki ɗaya. idan kuma a tafsiri na biyu ne to ba da labari ne na kan cewar ranar da alkawarin Allah ya zo da zai ruguza wato bangon zulkarnaini to mutane idan ya juju wa majuju suka fito to a wannan rana zaka samu zaka hadu da su sun cakudu tare da sun cakudu da sauran bani adam a wannan rana kafin tashin alkiyama to shi yasa sai aka ce wani fi sur to wannan wa fi sur wato farkon wata jumla ce aka aka hura a cikin kaho asur sur kamar yanda yazo a hadisin Abdullahi bin Amr bin al kaho ne wanda ake hurawa a cikinsa kamar yadda. wato sojoji a da suke da wato kowane kwamanda a bataliyansa akwai wanda yake shine a shine a shine saja wanda ake wanda shine yake shine yake hura kaho a da kafin ai wusur da kaho ne begila kaho ne na gaya maka ake yi kaho ne ake yi haka za a gan shi kaho ne idan aka hura to dukkan sojoji dukkan runduna sai su haɗu sai su abin sai su halarto su hallara gaban babban kwamanda to haka za a yi tashin alkiyama akwai kaho na halittar Allah halitta ne daga cikin halittun Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sifarsa kuma ya faɗi cewa yana hannun mala'ika ya ce wannan mala'ika ya riƙe shi a hannunsa ya sunfi da goshinsa ya kasa kunne yana sauraron a umarce shi ya hura ya hura ya ce kaifa an am yaya zan samu ni'ima wa sahibul huti wa qadil taqama sahibul huti al-hut alhali ma'abucin ma'abucin wa qadil taqama sahibul ƙarni al alhali ma'abucin ƙaho ya kama ƙaho ya sa a baki wahana jabhatuhu ya sunkuyar da goshinsa wa asgha sam'ahu ya kasa kunne ya ji umarni hankalin sahabbai ya tashi suka ce ya rasulullah kaifa naqul dan cewa ya zan shiga cikin ni'ima ina a cikin wannan hali shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanin wannan to ya zai ji dadi alhali gashi shi yasa wani lokaci yana taba Aisha yana cewa ya aisha da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kaɗan sai sa'abai suka ce to ya zami ya rasulallah ya ce ƙulu hasbunallahu wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna hasbunallahu wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna to Allah ya ishe mu kuma ga Allah muka dogara saboda haka Allah ka zama gatan mu Allah ka amintar da mu daga firgici da razani da zai zo to wannan wani fi sur hurawa ta farko ita ce hurar da ake ce mata wato nafhatu sa'iq wato hurawar da kowa zai zamanto ya suma in kanat illa sahatan wahidatan ya take ne wa hum yakhisumun suri فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وأن تبيونشي أما تفرقون يا تكني أتكن سورة ياسين نعم تركن آير وهم يخصمون إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون إن كانت إلا صيحة واحدة ta'khudhuhum wa hum yakhisimun hurawa ce guda ɗaya za a yi da za ta rike su alhali suna husuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ya shimfiɗa ya baje tufa zai saya ana auna masa wannan ya ɗauki loma zai kai baki wannan ya gyara a wajen da yake ban ruwa yana jiran ya buɗe ruwa ya shigo ya ban ruwa a gonarsa a lambunsa sai a hura shi kenan shikenan kowa sai su ma sai mutuwa to sannan kuma sai ai ruwa kamar yadda yazo a hadisin Abi Hurairah sai ai ruwan mutane za a tsaya masha Allah iya lokacin da Allah ya so babu wani wanda yake da rai kama bada ana awwala khalqi nu'iduhu to sannan kuma sai ayi ruwa ruwan nan kamar yayyafi haka zai sauka a bayan kasa baki daya duk inda rai yake kamar an saukar da ruhin ne a wajen to sannan sai a sake hurawa shine in kanat illa sahatan wahidatan wa nufikha fi suri fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun aka hura a cikin kaho to sai ga su daga cikin kaburbura suna tashi daga ubangijin ya zuwa ga ubangijin su alhali suna tsurowa suna fitowa kamar yanda kwaya take kamar yanda tsuro yake tsurowa daga ƙasa to shine to Allah ya ce wa nufikha fi suri aka hura a cikin ƙaho fa jama'anahum jama'a muka tara su tarawa wannan da aka ce jama'a aka kawo ta wato da sigar a masdar don ta ƙarfafa cewa taron da Allah maɗaukakin sarki ya ce zai tara mutane ba taro ne na majazi ba karkai masa wata fassara ka ce ana nufin taron rayuka a a taro ne na haƙiƙa kowa sai ya halarta kowa sai ya halarta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa zalika yawmun mashhud rana ce da ake halartarta kuma ya ce jam'a taro mai girma don ya yi tahawili ya sanya tsoro a ciki in kana son ka ga taro to babu taro kamar wannan kai ku taron da aka ce an tara tun daga annaba adam ka biyo dukkan ƙurunun nan da suka taho har zuwa ƙarshen annabawa annabin ƙarshen zamani sallallahu alaihi wasallam har waɗannan shekaru aru-aru da suka zo har waɗanda za su zo bayanmu gabaki ɗaya ba wanda aka aka ware ba wanda bai zo ba saboda aka taro ne mai girma shi yasa aka ce fa jama'anahum jam'a taro babba wa arabna jahannama kuma muka bayyanar da jahannama muka bijirar da ita lil kafirina arda muka bijirar da jahannama a wannan rana ga kafirai bijirarwa wato nuna ta da Allah zai yi ga kafirai wato nuni ne na gaskiya ba na majazi ba kuma nuni ne wanda yake wato ba majigi ba nuni ne na hakika ba ba fim bane na hakika kuma nuni ne wanda yake mai ban tsoro mai razani yin haka domin a daɗa ƙara sanya musu a daɗa ƙara masanya a daɗa ƙara razanar da kafirai domin yayin da tun ma kafin su shige ta aka nuna musu ita domin a wannan halin za a yi hisabi bayan an nuna jahannama to a cikin wannan akwai razanarwa da tozartawa ga kafirai Allah ya kiyashe mu Ya yace alladhina kanat a'yunuhum sai aka fassara su su wane ne waɗannan kafirai su ne waɗanda idanuwansu fi ghita'in suka kasance a cikin dimkewa wato a cikin rufi an zikiri gabarin ambatona shi ne gabarin alkur'ani da ganin da wato ta hanyar bujirewa gabarin tunani wa kanu la na sam'a kuma sun kasance su ba su da ikon sauraro ma'ana suna hana kansu sauraron wa'azi Shi ne ma'ana ba su da iko tamkar wato sun kasa sauraro ne a'a ba kasawa suka yi ba sun hana kansu jin wa'azin an ce idanunsu suna cikin wato murfi gabarin ambaton Allah shine ba sa in sun ga aya wato ba sa la'akari ba sa lura to a cikin wannan kun ga an bayyana dalilin kafircin kafirai shine rashin amfani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na basira kowa Allah ya ba shi ido kuma kowa zai ga ayar Allah amma akwai waɗansu su sun zaɓi in sun ga ayar Allah sai su rufe ido mu babba abin da muka gani mu ba mu ga komai ba in ma an gaya musu ba za ku lura ba kaga aya aya ce wannan ta Allah ni ban ga komai ba shi ya zaba ya hana kansa ganin ayar Allah haka dalika in an masa wa'azi an tunatar da shi mu ba za mu saurara ba mu ba wannan muke so mu ji ba amma da za a zo da waka da za a zo da tatsuniya da za a zo da hirace-hirace to nan wajen sai a kwana ana yi amma da za a ce za a faɗi gaskiya da za a ce ayoyin Allah za a faɗa da za a ce wa'azi za a yi da za a ce alkur'ani za a karanta sai a ce a kawo mana wani labarin daban ba wannan ba ku kenan aikin kenan haba ai duniya akwai nishaɗi to kenan kaga kafirai abin da sa za a yi musu wannan bijirar da jahannama gare su saboda sun zaɓar ma kansu rashin sauraron ayoyin Allah don haka wato Allah yana cewar a shi ne yake shirya da wanda yake so kuma yake taɓar da wanda yake so wanda Allah ya shiryar da shi ya masa baiwa wanda ku Allah ya tabar da shi adalci ya yi masa domin shi ya zabar ma kansa domin Allah ya bashi ji ya bashi gani amma ya zaɓi kan cewa ba zai amfani da su ba kan yanda Allah ya ce ya amfani da su saboda haka ba ji kafiri ba tilasta shi aka zuwa ga kafirci ba abin da ya zaba kenan sai Allah ya sakar masa sai ya hana masa taufiki Allah ka kiyashe mu na'am أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا to kamar yadda ya gabata makasudin mun faɗi cewar babban makasudin wannan surar shine tabbatar da wato tashin alkiyama kuma a nan daga kissar zulkarnaini da abin da ya faru da ambatan alkawarin ubangiji sai aka yi tahallusi aka fitar da natija ya zuwa ga tabbatar da wannan shine abin tabbatar da tashin alkiyama da kusantar da surarta ga wato zukatan bayi to da kuma irin abin da za a faɗa da kuma irin abin da yake za a faɗa gare su ga waɗanda suka kafirta ranar alkiyama domin wannan ya zamanto wa'azi ga waɗanda ba su yadda da ranar alkiyama ba ko sa tsorata su inganta itikadunsu Allah ya ce afa hasiban ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya to shin waɗanda suka kafurta suna tsammanin za su riki bayina su zamanto iyayen giji majibinta lamarinsu ba ni ba inna a'tadna jahannama kafiri na nuzula hakika mu mun tanadi wutar jahannama ta zamanto abin saukar baki ga kafirai wato kafirai suna tsammanin za su riki bayina in ji Allah bayin Allah a nan su ne waɗanda duk wanda ake bauta ma ba Allah ba ba tare da yaddarsa ba ya haɗa mala'iku kaga ana bauta ma mala'iku mala'iku ba su ce a bauta musu ba annabi isa ana bauta masa annabi isa bai ce a bauta masa ba uzairu ana bauta masa uzairu bai ce a bauta masa ba waliyai waɗanda ake zuwa ana roƙonsu ana doka ana musu addu'a bauta musu ake ba su ce a bauta musu ba to waɗanda kafiran da suka riki waɗannan bayi na Allah a matsayin majibinta suna tsammanin a za su rike su wannan rikan nasu da suka yi zai amfane su ranar alkiyama a ranar da za a bijirar da jahannama gare su a bayyane a nuna ta gare su to a wannan lokacin suna tsammanin waɗanda suka riƙa a matsayin wato iyayen giji ba Allah ba za su amfane su to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ya faɗi wannan kalma inna a atadina ta ƙunshi jawabi shi ne cewar ba za su amfane su ba bal Allah ya tanadan ma jahannama ta zamanto saukar baƙi ga kafirai to sannan kuma ita kanta wannan jumlar hukunci ne da kuma gaskiya ce da Allah yake tabbatarwa cewa hakika Allah ya tanadi jahannama ta zamanto ita ce saukar baƙi ga kafirai domin duk wanda ya je ranar lahira duk wanda ya je rayuwar lahira farkon tashin alkiyama ya bakunci lahira bako ne to wanda ku za a ce abinda za a gabatar masa na saukar bako shine wutar jahannama tur da wannan abin saukar baki alladhina dhalla sa'yuhum qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala to sai Allah ya ce kace musu aka ce qul domin mutane su san cewar wannan al'amari ne muhimmi da ya kamata su tattara hankalinsu su ci hal nunabbi'ukum shin ba ma ba ku labari ba bil akhsarina a'mala da mafiya tabewa a wajen aiki su wane ne masu ba da labarin hal nunabbi'ukum mu za mu ba ku labari wato Allah kenan Allah ne yake cewa shin ba ma ba ku labari ba wannan wato damirul azama ko kuma Allah da manzansa tunda Allah ne yake wahayi manzo sallallahu alaihi wasallam yake isarwa yake bayani to hal nabi'ukum Allah yake cewa dan wato kace ya rasulullah ba ma ba ku labari ba da ni da ubangiji na bil aksarina amala ko kuma ba ma ba ku labari ba mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da mu'mine mabiyana domin muminai na su ma masu wa'azi ne masu isarwa ne to ba ma ba ku labari ba su wani ne masu taɓewa su waye suka fi kowa taɓewa a wajen aiki Shi shine na na sa'ayuhun fil hayati duniya jawabin su ne wannan an zo da sigar jawabi domin tashwiki a kasa kunne ku ji bayan an ce kulka faɗa to aka zo kuma da tambaya bana ba ku labarin su wane ne waɗannan ba to sannan wajen bayaninsu sai aka ɗauki siga mai tsawo aka yi itnabi aka ce allabi na balla sa'ayuhun fil hayatid duniya su ne wanda aikinsu da ƙoƙarinsu ya ɓace a wannan rayuwar duniya wato suka ɓata a wajen aiki aiki suke amma aikin banza domin ba suna yi bi akan shari'a suna wahum yahsabuna alhali su suna tsammani annahum yuhsinuna sun'a kan cewa su suna kyautata aiki ne shine wanda Allah yake cewa amilatun nasiba tasla naran hamiya mai aiki mai shan wahala aiki yake amma wahala yake saboda ba akan shari'a yake ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura muka fuskanci abin da suka aikata na aiki muka sanya shi haba'an manthura kura wadda take ake yaya ake yada ta wato ba za su samu komai ba to shine wannan duk wanda yayi aiki ba akan shirya ba wannan shine karshen sa shine yafi kowa taɓewa ranar alkiyama shine yafi kowa taɓewa ranar alkiyama shi yasa ake cewa idan bai halatta mutum ya aiki ba sai ya san hukuncin Allah akai don saboda kada ka je yi ta aiki nan kuwa aikin naka ba abinda ka samu shine wanda ya aiki ba akan ilimi ba ba akan shari'a ba aiki ba zai karɓi ba sai idan mutum ya yi shi don Allah kuma ya yi shi bisa tsarin Allah kamar yadda ya aiko ta hannun manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka wanda ya aiki waɗansu suna fassara wannan ayar da masu riya sun yi aiki amma ba su da komai saboda aikin nasu ba don Allah suka yi ba saboda haka za su tashi suna tsammanin sun yi aiki alhali kuma abinda suka yi ba komai suka yi ba domin shiriya ba ta da lada duk abin da yi ranar alkiyama shine za a ce ka tafi wajen wanda ka bauta ma ka bauta wanda ka yi dan shi ya baka sawa'un shahada ce ka yi, ilimi ne ka yada sallar dare ce yi, kyauta ce ka yi, jaharunta ce ka nuna wajen taimakon addini kamar yadda ya zo a hadisan abu huraira farkon waɗanda za a ƙona wutar jahannama da su ga aiki amma ba lada haka zalika wanda yake aiki ba akan shirya ba kamar yadda nasara suke yi suna wahal da kansu ga sunan a cikin sauma'a sun hana kansu aure sun hana kansu cin abinci mai daɗi sai azabtar da kansu suke yi mutum ya kwana akan gadon ƙaya wai don ya hana jikinsa jin daɗi Allah bai ɗora masa ba ya hana kansa aure ya hana kansa jin abinci mai daɗi ya hana kansa shiga inuwa ya ce shi azabtar da kansa zai yi ganin yin haka wai shi ne zai nuna kan cewa ya yi ma Allah shi ku Allah mai za ka yi masa mai za ka yi ma Allah abinda ba ya da shi Allah ba so yake azabtar da kai ba ba so yake ya ga kan cewar ka yi masa wani abu da za ka burge shi ba in wannan yake so Allah sai ya yi halitta wanda yake abinda zai ta yi kenan to duk wanda ya bauta ba kan ɗa'a ba ba a kan shirya ba haka karshen sa yake shine bil al na a'mala an tambayi sa'ad ibn abi waqqas cewar su wane ne waɗannan waɗanda suke al na a'mala su ne ƴan hawarijawa sai ce a'a yahudu da nasara ne Ya ce domin yahudu ba su yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk addinin da suke yi ba zai amfane su ba tunda sun karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara sun karyata aljanna sun karyata rayuwar aljanna abinda a bisa abinda sa'ad ibn abi waqqas ya faɗa kenan yace amma su khawarijawa su su ne alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi wanda suke warware alƙawarin Allah bayan an daura shi amma sayyidina ali ya fassara wannan ayar akan akan khawarijawa saboda suna yawan sallah har zai har musulmi sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku rena sallar ku akan sallar su za ku rena tilawar ku ta alqur'ani akan tilawar su ta alqur'ani amma sun fice daga addini saboda me saboda ba a kan shirya suke ba ba a kan shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba saboda ka duk wanda yake wahal da kansa cikin ibada alhali kuma bai yi riko da asalin nan nata guda biyu ba ikhlasi da mutaba'a to ya shiga cikin wannan ayar Allah ya kiyashe mu Allah ya ce ula'ikal ladina kafaru bi ayati rabbihim waɗannan masu wannan hali wanda suka fi kowa tabewa wajen aiki sune wanda suka kafurta da ayoyin ubangijin su waliqaihi da kuma haduwa da shi tashin alkiyama kun ga an sake ambaton sa domin shine maqsudin surar wanda suka kafurce da ayoyin Allah da yake nuna musu da kuma haduwa da shi fa habiqat a'maluhum dan haka ayyukan su suka baci fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna da haka rana alkiyama ba za mu tsayar da ma'auni a gare su ba ma'ana kasan mai yaushe za ka auna abu ba sai kin yana da kima ba shi ne abin da yake da kima shi za ka auna shi kamar zinare kamar azurfa kamar abincin da ake ci amma abin da yake ba shi da wani kima kamar ciyawa yanzu ciyawa ka ce za ka zo ka auna ta sai dai ka sayar da dami ba zancen ka yi awon kwano a cikin ciyawa <laughs> ko awon sikeli to Allah ya ce wato aikinsu ba shi da wani kima don haka ba ma za a sanya musu mizani ba ma'ana ba su da wani kima a wajen Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi'ta bin rajulus saminul azim yau malkiyama fala ya zinu inda Allahi janaha ba, za a zo da mutum mai kiba kato ranar alkiyama amma a wajen Allah ba zai kai nauyin wato fukfuken fuffigen sauro ba wanda ya nuna kan cewar wani ya daga cikin abin da yake cewa malamai sun ce ranar alkiyama a wato mizani ana auna littattaf ana auna ayyuka Allah ya musu jiki a auna su ana auna takaddun da aka rubuta ayyuka ana auna shi kansa mai aikin to wannan shine ba su da wani nauyi saboda duk aikin da suke aikin banza ne amma imani kuwa Shi ne yake nauyi a kan mizani shi yasa abdullahi bin mas'ud da yake ɗan ƙaramin mutum ne a tsawo da in mutane suna zaune in yana tsaye kusan tsawonsu ɗaya to wata ran ya hau kan wata bishiya zai tsunko asuwaki sai aka ga yar makyangyamar tasa kafar tasa yar siri da ya ƙanƙanwa sai annabi sallallahu alaihi ya ga a fuskar sahabbai yace la'alla kuna mamakin sirantar kafarsa da kankantarta ya ce wallahi a wajen Allah sun fi dutsen uhud nauyi hmm. to wanda suke da kima kenan to haka kuma yake gabaki ɗaya ilimin kufa da malamanta shine ya kai musu gashi ba wani abu ba amma manyan malaman kufa alkamata bin qais an-naha'i da su al-aswad ibn yazid an-naha'i da su amiru sha'abi da su abi abidatu salmani manya-manyan malaman kufa wanda suka kafa ilimin alkur'ani da hadisi da fikihu a kufa da almajiransa ne haka yake tafiya suna sa shi a baya a suna sa shi a gaba yana bayansu sai ya ƙi eh, suna bayansa sai ya ƙi ya ce ƙasƙanci ne ga mai bi kuma fitina ce ga wanda ake bi ko dai ku tafi tare da ni ko ku ƙyale ni in tafi ni kaɗai hmm. ba a rufe masa baya shi ya kai ilimi kufa baki daya amma ga halittarsa saboda haka abin ba a zahiri ba ne abin da yake nauyi a wajen Allah shi ne imani da aiki kyakkyawa zalika jaza'uhum wannan shi ne sakamakonsu jahannamu ita ce wutar jahannama bima kafaru saboda kafircin da suka yi wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa kuma suka rike ayoyina da manzannina a matsayin wato izgili ba ma abin izgili ba suka ɗauke shi izgili wato isa matuƙa wajen izgili da ayoyin Allah da manzannin Allah yau su ce yau su sufanta shi da makaryaci gobe su sufanta shi da wanda aka sihirce shi gobe su ce masa su kira shi da alkunya mummuna su ce ibnu abi kabsha saboda shine mijin wadda ta shayar da shi a danganta ta ga shi wato a hana masa ma nasabarsa duk izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutum ya guji izgili da alkur'ani ya guji izgili da abin da aka ce sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne akwai zamani da da sai kaga idan mutum ya sa gajeren wando ya dage gwiwar sai yana kokarin koyi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ah, zaka tsallake tsallake za zaka yi ne wai ana masa izgili to wannan idan mutum idan mutun ya san sunna ce yake yin haka ya sa kansa cikin hadari duk abin da ya tabbata an danganta shi ga Allah da manzansa da ayoyin Allah to mutum ya guji izgili da shi domin gashi shine sakamakon waɗannan da suka shiga cikin wutar jahannama da Allah ya bai ba su wata kima ba ba su ma da wani mizani da za a auna su a kai. na'am innal ladina amanu wa جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تو كما يندي yake tsarin alkur'ani da uslubinsa idan ya faɗi halin waɗanda suke kafirai waɗanda suka haɗu da tsiya waɗanda suka haɗu da fushin Allah to sai kuma ya faɗi halin waɗanda suke masu imani da irin karamar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu domin waɗanda suke kafirai su san cewar wato akwai damar su masu bar kafirci su dawo su imani domin shi kafircin nan ba haihuwar mutum ake da shi ba zaɓarsa yake yi haka shi ma imanin nan ba haihuwar mutum ake da shi ba shigarsa ake to saboda haka wannan damun aka yi haka dan mutane waɗanda suke kafirai su fita daga kafircin dan ba lazimi ba ne su shiga imanin domin ba haihuwar kowa ake da shi ba shigarsa ake yi to sai Allah yake innal ladina amanu lalle waɗanda suka ba da gaskiya wato suka yi imani wa amilu salihat kuma suka aikata ayyuka na gargari kanat lahum jannatul firdausi nuzula to aljannatai na alfirdaus sun ta kasance a gare su a matsayin abin da ake bayarwa na saukar baƙi wato din da za a baƙunci lahira yayin da waɗansu ake masu jahannama ta zaman tolil kafiri na nuzula ita ce saukar baƙin kafirai to su kuma waɗannan muminai masu iya aiki na gari aljannatul firdaus ita ce wato masaukin abin saukar baƙi gare su a ranar alkiyama aljannatul firdaus aljannatu na alfirdaus alfirdaus annab sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma'anarta da kansa yace fa yace idza fas'aluhu alfirdaus al'a'la fa innahu awsatul janna wa minhu tufajjiru anharul janna wa fawqahu wa idan za ku tambayi Allah to ku tambaye shi aljannatul firdaus domin ita ce aljanna da take ita ce madaukakiya mafi kyan aljanna ita ce maɗaukakiyar aljanna dukkan ƙoramu na aljanna da suke daga gare ta suke ɓuɓɓugowa daga nan can ne asalin dukkan ƙoramu na ni'ima na aljanna sannan kuma samanta wato rufinta sama da ita babu wata sama sai al'arshi inda kun san sama gabaki ɗaya da abin da ya kewaye ta ita sama ga baki ɗaya al'arshi ya kewaye ta to kamar yadda mu nan duniya muke ganin sama to yan aljanna al'arshi suke gani yan aljannatul firdaus al'arshi suke gani hmm. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce in mu roƙi Allah mu roƙe shi shi ne Hausawa suke ce in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki hikima ce Hausawa suke ka roƙe shi mafi kokolin ta aljanna Allah ka ba mu ita khalidina fiha su masu dawwama ne a cikinta la yabghuna anha hiwala ba sa neman musanya da ita ba sa neman a canza su a kai su wani waje ba sa neman musanya wato ta yi musu babu abin da ya kai irin nutsuwar zuci ka ji kan cewa kai abin halin da kake ciki yayi maka baka neman wani canji sai ka miƙe ƙafarka baka jin wani tsoro baka jin wani shayi shi yasa wannan sifa da Allah ya faɗa ta isa matuƙa wajen cewa Allah ya san halittar mu la yabghuna an hahiwala ba sa neman musanya duk wanda ya san yanda abin da zai faranta ma dan adam rai ba za ka faɗa abin da yafi wannan ba hmm. qul law kana al-bahru midada Allah ya ce to kace shi ma wannan abu ne muhimmi shi yasa aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne law kana al-bahru midada da teku ruwansa wato ah, tawada ce wanda ake rubutu da ita likalimati rabbi domin rubuce kalmomin ubangiji na ma'ana abubuwan da Allah ya sani su ne duk abubuwan da Allah ya yi ba wai ilimin Allah ba kukula akwai bambanci tsakanin ilimin Allah da abin da Allah ya sani da ma'alumat ɗinsa ma'alumat ɗin Allah abubuwan halittar Allah suna da iyaka Allah ya san su su ne waɗanda ya halitta amma abinda Allah ya sani hatta abinda yake ma ba a san a san shi ba Allah ya san shi abinda ba a yi shi ba Allah ya san shi an fahimta yanzu a ce kafirai su ce a dawo da mu bayan ranar lahira a dawo da mu rayuwar duniya ai kaga babu wannan ko to amma Allah ya san wannan walau ruddu la'adu limanuhu anhu shine abin da suke cewa wa malam ya yakun an lauka na kaifa yakun da abin ma bai kasance ba da zai kasancen yaya zai kasance Allah ya san shi to saboda haka nan ana maganar al-ma'lumat na Allah da teku za ta zamanto za ta rubuta abubuwan da Allah ya sani a kidaya su ɗaya bayan ɗaya lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi da teku ruwansa da ya ƙare kafin abubuwan wato kalmomin ubangiji na a ce sun kare walau ina bi mislihi madada dama mun zo da tamkarsa a matsayin kari na tawada domin a ci gaba da rubutu saboda haka ma'ana ba su da iyaka haka yake ma'alumatullahi ba su da iyaka saboda abu ne wanda ya rataya da hatta abin da bai kasance ba akwai shi ya shiga cikin ilimin Allah hmm. to wannan yayin da Allah ya ce ma Yahudawa wa ma'utitun min al'ilmi illa qalila suka ce ta yaya ka ce an ba mu ilimi kaɗan kamar yadda ya zo a cikin riwayoyin tarihi bai zo ba da hadisai da riwayoyin hadisai wala a cikin kutubu asbabin nuzul a cikin littafin sira ya zo sai suka je suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya za ka ce mu da aka ba mu at-taura wa fiha tafsila kulli shay akwai rarrabewa na dukkan abu sannan ka ce ba a ba mu ilimi ba sai kaɗan to sai Allah ya saukar masa da wannan aya ce haba ku yi tawalu umana ba ku ji kissar khidr ba tare da annabi musa shi kansa wanda aka bamu attaurar an nuna masa abin da bawan allah ya sani shi bai sani ba ballantana shi kansa allah sannan yaushe za ku rinka alfahari cewa wai an ba ku ilimi akan ilimin allah to sai wannan domin a nuna tawazu'u sai allah ya ce qul ma ana basharun mithlukum ce ne ni kawai mutum ne tamkar ku. wato ban fita daga da'irar bashariya ba ya zuwa ga zama mala'ika ko samun wani abu na tasarrufi irin na ubangiji ko samun ilimi irin na Allah wanda yake bashi da iyaka a'a sauraka in kuka ce kuka yi mun tambaya ni ma ina jira ne abinda aka yi mun wahayi in gaya muku ba wai na san komai bane domin wanda ya san komai shine wanda yake te kuma ba za ta iya rubuce kalimat ɗinsa ba wannan tawalu ne na manzon Allah aka koya masa yayi sallallahu alaihi wasallam cewa ni mutum ne kamar ku kawai ma'ana ban ketare wannan ba sai dai yuha ilayya wannan na ke keɓanta da ku cewar ana wahayi ya zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid cewa kaɗai dai ubangijinku ubangiji ne guda ɗaya faman kana yarju liqa'a rabbih dan haka duk wanda yake ƙaunar haɗuwa da ubangijinsa shine yana san yana kaunar cewar zai samu kyakkyawar haɗuwa da Allah ranar tashin alkiyama da kuma sakamako falyamal amalan saliha to yayi aiki aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada yayi tarayya da bautar ubangijinsa da wani da daya kowa da kowa kada yayi tarayya da shi wajen bautar ubangijinsa ba kawai kada yayi shirka babba ba hatta karamar ma shi tace ce tariya kada yayi to wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so saduwa da shi sai Aisha tace ya Rasulullah kowannen mu baya son mutuwa ba haduwa da Allah sai an mutu to ya kuma wannan zai kasance wanda an ce wanda Allah yake son haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wanda baya son haduwa da Allah Allah baya son haduwa da shi to haka wanda baya wato kenan wanda baya wanda yake son mutuwa Allah zai so haduwa da shi wanda baya son mutuwa Allah bai so haduwa da shi ba to waye ku baya waye ku yake waye ku baya waye wanda yake baya son wanda yake za a ce shi wannan yana son mutuwa hmm? shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a ba haka bane ya Aisha shi kafiri idan mutuwa ta zo masa sai ya ga sai a nuna masa irin azab irin abin da zai samu na fushin Allah sai ya ƙi saduwa da Allah to Allah ba zai so saduwa da shi ba shi ko mumini idan mutuwa ta zo masa sai Allah ya nuna masa irin rahmar Allah sai ya so saduwa da Allah sai Allah ya so saduwa da shi shi yasa yayin da mutum yake a ƙarshen rayuwarsa ko aka ga alamar wato saukar ajali to sai a yi ta masa abin da zai kwadaitar da shi ga haduwa da Allah a yi ta tunatar da shi irin sallarsa irin azuminsa ka yi ramadan ka yi ramadan da yawa ka je ka kiyaye jam'i ka yi tilawar alkur'ani kana son Allah kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka haɗu da Allah za ka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cikin kyakkyawan zaton da kake masa cewa zai yafe maka abinda zai sanya masa raja'i to wannan raja'in ake so to shi ne duk wanda ya so haɗuwa da Allah sai Allah ya so haɗuwa da shi wannan shi ne ƙarshen wannan sura kun ga sai ta ƙare da abinda ta fara da shi ta zo ne da jawabi akan tambayoyi da aka yi shi ne aka bayyana jawabin daga cikin ilimin Allah wallau kana midadan li kalimati rabbi kuma ta kunshi abinda babban darasin da take nunawa shine ta Allah da bauta da imani da ranar lahira da kyawawan ayyuka asali guda uku tauhidi imani da ranar lahira da kyawawan ayyuka shine faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah ya hada mana waɗannan usul guda uku Allah ya kare mu da kariyarsa Allah ya shirye mu da shiryarsa Allah ya ba mu albarkacin wannan sura wannan sura da ta zamanto kariya daga fitinu kariya daga dujal kun ga irin abin da ta kunsa saboda abin da ta kunsa na waɗannan usul guda uku imani da Allah da imani da ranar lahira da kyawawan ayyuka mu rike su wannan ya ishi mutum guzurin wannan rayuwa idan ka rike waɗannan usul guda uku ba abin da zai jijjiga ka to hakika kuwa za ka samu kyakkyawar saduwa da Allah kafin